me ake nufi da 'yan sandan karkara ba 'yan sanda ba ne mai iko ne da doka tabba shi prefe tabba mayar shi na su kula da duka abin da eh, waɗanda ke unhwani da arzikin karkara da kuma arzikin duka na karkara kowa ya samu ya yi unhwani da shi cikin kwanciyar hankali muna da kundi wanda ya tsara dokoki duka waɗanda aka tahiya da duka aiki na karkara in noma kake akwai doka bisa yadda ta tsara noma in kiyo naka akwai doka yadda ta tsara ta tsara kiyo. A wani lokaci ne a hukumance aka kafa 'yan sandan karkara a Nijar. Wannan abu ga eh, babbar doka ta gomiya tara da uku da sifili goma sha biyar wadda aka ce ma gudan babbar doka ta wadda ta shinhuda duka yadda za a tsara tsara eh, ayyuka duka na karkara yau normal babu inda za ku iya ku ku yi ku taba da karkara ya zamanto ba bisa doka ne ba. waɗanne mutane ne suke da nautar da aikin 'yan sandan karkara. Wannan aiki da su hukumomi an ka su shi suna tahiyar da shi tare da taimakon Eh, sarakan gargajiya na harkon harin ba to kuma wajen fannin sarbis na gwamnati akwai abin da aka ce ma kofo ko komiti masu kula da duka waɗanga abin haraka karkara masu rigaki bisa ga duk rikicin zai iya samuwa na karkara aikinsu ne ya ake tafiyar da aikin 'yan sandan karkara waɗannan kwamiti-kwamiti suna taimakon su waɗannan ma'ikwanta ga zartar da wannan eh, abu eh, doka da aka basu Sweet Romana.